بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجد السحاب وحازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أترني قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda daidai da 21 ga wata hudu shekara 2021 inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa ƙur'ani ya zama sabbin tsira da mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari kuma Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon bari da abin da aka faɗa na rahama a cikin wannan littafin <clears throat> Allah ka sada mu da shi abinda kuma aka faɗa na azaba muna roƙon Allah ta'ala Allah ka nisanta mu daga wannan abin don tsarkin sunayensa a kamar yadda aka sani idan mun zo idan akwai musamman waɗanda suka ba da gudunmawa mukan ɗanyi bayani a gurguji ya kuma wasan zafi ya tsananta wasu guraren an dan fara samun sauki Allah ya kawo mana sauki akwai Aisha Sani ta aiko da naira dubu biyar akwai Musa Yusuf Aliyu naira dubu ɗaya sannan akwai wato Umar Muhammad Satomi naira dubu ɗaya akwai wato a malamina wato wato yusuf nasiru 1500 sannan akwai a muhammad lawan ya aiko da naira biyu. sannan akwai abdullahi naira dubu uku sannan akwai wani bawan allah shi ba suna naira ɗari biyar ne sannan sai fatima fatima su binta a naira dubu biyar sannan akwai musa jibirin kagara naira dubu ɗaya sannan akwai alhaji muhammad ibrahim naira dubu ɗaya sannan akwai tamimu umar ɗari biyu, sannan da ya haya ishaq naira ko ishaq naira ɗaya, da musa umar shi ma ɗaya, sannan da wani bawan allah abdulmumin musa wanda asali ta ya turo ta hannun wannan ne amma sunansa malam sa'idu daga algeria ya aiko da naira dubu arba'in da takwas ne to muna roƙon waɗanda wato suka aiko da waɗannan kuɗaɗe Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri Allah ya tsare abin da ke hannunsu na dukiya Allah ya sa masa albarka Allah kuma ya buɗe musu ƙofofin samu sannan Allah kai musu babban arziki na samun maƙotaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi a gobe alƙiyama sannan wanda suke bibiyar shafuffukanmu gobe idan Allah ya kama mun gama tafsiri karfe goma za mu yi shiri kai tsaye da malar kabiru bashir daga kano da shafin mu haya fit da na kogo kan wannan sabuwar yaudara da shi ɗan tamuri ɗiɗɗa ko yanzu sai zai yi makale sai buga waya ɗazu na yi program a shafin sarki zaki na faɗi dalilan da ya tabbata jabari ke bubbuga ma wasu malamai waya duk malaman da yake buga ma waya yana sanar da cewa ba ba su da karatu ba ne ba su da ilimi amma ita matsala ta shubuha idan baka samu lokaci ka bibiye ta ba da sai ka samu karamin ɗalibin da ya samu lokaci ya bibiye ta yana da bakin magana sama da kai wannan shi ne an na ba da misali na ce a ɓangaren 'yan ɗariku akwai malam abubakar maɗatai a wannan abin da zai yi ko malam ɗahir bauchi da malam sharif sala ba za su iya yi ba saboda shi ya samu lokaci ya bibiye shi kuma har rubuta littafi ya yi raɗa asawa ya kai kusan shafi 800 littafin sannan a ɓangaren mu ga su da tarabi umar rijiyar lemu da su shi malam kabiru bashir akwai ma malam mu'azzam in shekaru yake magana malam mu'azzam ya girme shi malam bakar madafi ya girme shi amma saboda rainin hankali sai ce kowa yaro ne ban san yadda aka yi ba wanda ya girme ka kuma ya zama yaro ka gani sai dai irin wannan mahaukacin akwai wani mahaukacin yaro dan gidan alifamu ahmad fa abdullahi imamu ahli sunnati wal jama'a wanda ya rasu ɗari biyu da wani abu to dan shi ta sai a samu wani yaro sai ce wai wannan fitsararren yaron ɗan gidan al'imamu ahmad yanzu ko ɗahir rubutu na kalle shi ce mai fitsararren ɗahir rubutu wannan yaron ɗahir rubutu ballanta na malamin da ya rasu jira ɗari biyu da wani abu ka gani saboda tsabar rashin tarbiyya da rashin mutunci ka gani so wannan yana so ne na farko dai kun ga mutum ya buga maka waya in har ma ya isa cewa tattauna in yake so a yi faɗa ma ya kamata ni ne wa ne na bugo maka ne ina so mu tattauna kuma zan ɗauka kuma zan tsaki kaga sai mutum ya shirya ya san cewa da ya da ku shi amma ka makale murya ka ɗauka ka bugo waya ka ɗauka ba a sani wannan usulubi ne na jubana ragwaye ke yin wannan ba halattaccen ɗa ba ba shi ke yin wannan wanda duk ke yin wannan to ne matsoraci ne tsoro yake ne to insha Allah za mu tattauna gobe da shi kai tsaye ta shafin mu wanda suke bibiyar shafukan sun san yadda za mu tattauna ɗin insha Allah Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta kuma abin da ya bayyana daga ƙarshe wannan al'amarin siyasantar da shi ake so a yi kadiba ga 'yan siyasa a najeriya hatta mutuncin annabi siyasa suke da shi mutuncin annabi ba to ta za a yi ta zauna lafiya ƙasar nan ta zauna lafiya a sai dai da hali kawai inda zaman lafiyar nan da ai ba a hannun wani mahaluki ba a hannun Allah yake ka gani Allah ta'ala ya samu dace a jiya mun tsaya a aya ta 19 za mu tashi aya ta A akan makalla bismillah in izqala musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ إذ جعل فيكم أنبياء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Allah ta'ala yake cewa in qala Musa ka ambata musu lokacin da annabi Musa ya faɗa da qaumihi ga mutanansa yace ya qaumi ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku ij'ala fikum anbiya lokacin da Allah ya kawo tarin tirin dandazan annabawa ya sa a cikin ku waja'alakum mulukan sannan ya ainihin wato sanya ku masu mulki Allah وآتاكم الله إباكم bai ba wani daga cikin العالمين da kai ba a zamanin ku. wannan za mu ga cewa alwawu ɗinnan harfus inafin ne shi ma sabon zance ne mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wannan istin wato zarfin ne da ma madamin zamani mabniyun alal sukuni في محل نسب مفعول به لفعل وفاعل محذوف تقديره اذكر ambata, sai zamanto shine fi mahalli jarrin ilaihi. ilayhi qala kuma fi'ilun madin ne mabniin alal fathi musa fa'ilun ne marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara alal alif li'anna al-alif yata'addaru tahriquha wa li'anna wa saboda suna ne maksuri kamar yadda ibn malik ya tawa sammin mutal min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima fal awwal al-i'rab fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira wasani manqusun wa nazbuhu zahar har zuwa karshen abin da gama magana da haka zamu ga cewa wannan lamun din harfu jarrin ne mabnin al-kasri qaumi ismu majrurun ne وهو مضاف والهاء ضمير للغاء مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه wannan jimla gabaki ɗayanta wato ƙala musa li ƙaunihi fi mahalli jarrin muzafin ilaihi na wannan istin da ya gabata wannan malamai sun faɗa cewa kalamun ne musta'anafun masu kulli bayani ma fa'aluhu wani sabon zance ne da aka koro shi don bayanin abin da waɗannan mutanen suka aikata wa masu dara an ba ba'a da aka nisa da abin da ya faru daga wani sunsu bayan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ɗauki alkawari da ainihin wato waɗannan mutanen sannan kuma magana Allah subhanahu wa ta'ala yake ga annabi yu'addi da alaihi ma sadar an dan annabi fa musu cewa Allah ya muku kaza fa Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza to wani lokaci kina maka cewa an maka ni'ima na cikin abin da ke sawa ka koma ka duba girman Allah subhanahu wata'ala ku duba ku ga cewa ko da annabi ya je garin Madina ana rikici da rigingimu babu zaman lafiya amma saboda zuwan shi da aka samu haɗin kai tsakanin ausu da kaziris aka daina rigima sai da Allah ya tunatar da su akan wannan yace wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah yi muku mana id kuntum a'da datan ku makiyan juna ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatan ku sai kuka daina rigima fa asbahatu sai kuka waye gari bi ni'matihi ikhwanan saboda ni'imar Allah sai kuka zama ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna rami abinda ya rage ku fada wutar kawai fa an qadakum minha Allah sai amunku ta hanyar aiko manzon Allah ya hana ku fadawa wutar sai ake tunatar da su wannan ni'ima din to da haka sai ake tunatar da su da haka sannan za mu ga cewa akwai ya kauye ya ku mutane na wannan yaɗin harfu nida'in ne mabnin ala sukun qaumi dinnan kuma munada ne wato mansubun bayan kasancewarsa munada ne wato mansubun sannan akwai ya'un ta ainihin wato damirin matakallin wanda yake mahazu wanda aka share wanda asali ya kauni ne ya ku jama'ata sannan wannan jumla ga baki ɗayanta ce ya ƙau ita ce fi mahalli nasbin maqulul qawl na ainihin wato qala sannan sai ga kuma wa in qala musa li qaumihi ya ƙau sai aka ce uzkuru kutuna fi'il amrin ne mabniin ala hasbin nun littisalihi bi wawil jama'a wal wawu fi mahall raf'in fa'il ni'mata shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun lafzul jalala mudafun ilayhi to irin waɗannan alfasu ni'ima ko da ɗaya ne idan akan idafasta zuwa ga ainihin wato a akan idafasta bai nuna cewa ni'iman ɗin ƙwaya ɗaya ne kamar yadda Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha tunda aka kawo kalmar ni'ima akan idaban ta zuwa ga Allah ba ni'ima kwaya ɗi bane ana nufin ni'imomi da yawa da haka akwai lokacin da suna mufradi in aka yi idafarsa yake fa'idantar da umumi wanda duk suka san ƙa'ida sun san haka to ku tuna ni'imomin Allah akan ku ba ni'imar Allah kwaya ɗaya ma ni'imomin Allah akan ku kamar yadda can a baya cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku kaga wannan shi ma uzkuru ni'matallahi alaikum wannan ba yana nufin ni'iman Allah kwaya ɗaya bane ni'imomin Allah ne ga baki ɗaya sannan wannan alaikum din kasance wasu wal mazuru idan ka ɗauki jumla ta uzkuru ni'matallahi alaikum ita ce jawabun nida ila muhallala hamin al'ira ba an kira su ba to dole kiran ya zamanto akwai jawabin da ya sa aka kira su ɗo. da tun da ya ce wa in ƙala musa li ƙaunihi ya ƙau to ya ku mutane na me ya faru uskuru ni'matallahi alaikum shine jawabin kiran da ya musu ku tuna ni'imar da Allah subhanahu Ta'ala ya ainihin wato ya akan ku al-imam ibnu jarir at-tabari a littafin sa jami'ul bayan an ta'awil ayil qur'an yake cewa wa hadha aidan min Allah ta'rifun li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan sanarwa ne da Allah yi ga annabinsa qadimun tintintini bi tamali ha'ula'il yahud da doge wadda waɗannan yahudawan suke da fil ghaib wajen bata wa bu'dihim an anil haqqi wa su ikhtiyarihim bi anfusihim da nisan da suke da shi akan gaskiya da kuma mummunan zaɓi da suka yi makansu wa shiddati khilafihim li anbiya'ihim da kuma tsananin sabawa annabawa da suke da shi wa buti ibanatihim ila rashadi da kuma tsananin kokarin kodayaushe ya za su yi nisa daga gaskiya ma a kasarati ni'amillahi alaihi ni'amillahi indahum tare da ni'imomin fa da Allah ya yi musu da yawa sai sa muka faɗa ranar muka ce mutum dan audu mugun ce ko ya mutu sai an daure shi mutum wata tabu adihi wa ala'ihi alaihi da kuma bibiyo da ni'imomin da Allah ya akan su musalliyan bidalika nabihu sallallahu alaihi wasallama Allah yana lallashin annabi ta wannan hanyar amma ya hillu bihi min ilajihim akan abin da isauka ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yi kamata ya magance matsalolin su wa yanzulu bihi min muqasatihim fi zatillah sannan ya saukar da kowane irin abu wajen mutanen nan yadda suka kekeshe zuciya ba wai akan haƙƙin annabawan Allah ba har akan haƙƙin Allah din tunda mun karanto sun ce wa Allah subhanahu wata'ala talaka ne inna Allah faqirun wa nahnu ya? to wanda ya zagi Allah ta kuwa me ya rage kowa ma zai iya zagi sun iya ya ƙuli Allah lahu Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la ta'asa alama saba minhu to kai in sun maka wani abu kada kai bakin ciki akan abin da suka yi maka shi yasa akwai ban mamaki wani yazo ya ce wai hadisan manzon Allah wai su suka ja wai ake ma annabi jafa'i sai ka ce bai karanta qur'ani ba kuma hakan ne domin wani abin yana ƙur'ani fa sai ka ga mutum saboda ba shi da rabu ga irin wannan abin ko wanda ya fi fitowa auda na ƙur'ani sai ya ƙyala na ƙur'ani sai ya tafi hadisi sai ce wai hadisi ne matsala sai muka ce to zagin da kafiri suka tawa annabi a makka ya wuce a ce ya ayyuhal ladina zala alaihi dikiri wai bu a ce masa innaka la majnun lokacin a da muslim suka gani suke wannan zagin eh ba bukari da musulun ba ne su da aka dama shi kafuri idan bai zagi annabi ba dama kana ai kafuri ya yi ba annabi ne abin ban mamaki amma don kafuri dama ya zagi annabi dama me kake tunanin zai mai ba to wannan shi ne mai to wai wai sai aka ce wai hadisai wai su ne matsala yanzu ranar nan na bibi wasu shubuhohi na gani yanzu kun san hatta maganar hurul inda qur'ani ya faɗa akwai wanda suka ce maganar banzati an zo ana wani magana wai ko wani mata huru wannan ma magana banza ba ce wallahi malam kuma na ka kawo misalai na ce ga Rashid Hamami a Misra na kawo surorin da ya kirkira na Qur'ani akwai suratul talatin, eh akwai suratul Fashiya kuma wallahi tallahi in aka rera karatun in aka samu jahilin musulmi da ya ƙi karatu wallahi ana rera zai ce sadaqallahu alazim na ce to ai idan haka ne in kun ɗauka hadisi ne matsala ga wasu sun takari ƙur'ani sun ce ƙalubalen da Allah ya yi ce an ya ƙulu nasara ƙul fa'atu bi ashir suwanin mislihi ce. wa da umarin sata'atun min dunillahi in kuntum salihin to su za su iya da ka ya ce ya ƙirƙiri gana shi surorin wajen surori guda hudu ya ƙirƙira ya ce gashi nan saboda haka ba hadisi bane matsala shi maƙiyin addini maƙiyi ne ko maka ce ga hainan ƙwar'ani ne ya halatta wa annabi a auri mata sama da hudu yana cikin abin da suke zagin annabi da shi cewa ya hana al'ummarsa auren mata sama da hudu shi ya auri sama da hudu kuma Allah cikin hikimarsa da ya tashi a tsarin da iwa annabi dama ya ce sai ya batin wa abu kara ko to sai zaman to duk matan da annabi ya aura na Aisha ce kaɗai budurwa dukkan su zaurawa ne da aka malaman musulunci da suke mayar musu da raddi sai suke mayar da martani cewa yadda kuke tuhumar annabi cewa da ya yi aure ne don mujarradin sha'awa kaɗai da ya kamata duk matan da ya aura su zama 'yan mata ne amma wanda ya aure matar da ya aura ɗaya ce kawai budurwa duka ba a budur sun taɓa yin aure wannan ya nuna cewa maslaha ce take sa shi yin auren ba tsantsagwarin zunzurutun sha'awa ba ta take sa shahura saboda Allah yana da hikima wajen tsara abubuwansa to wannan yana ciki to da haka sai yake cewa fa inna zahaba lallai tafiya anillahi wal bu'd min al daga barin Allah da kuma nisantar gaskiya wa ma fihi lahu lahum al-hadd fi dunya wal akhirah min adatihim wa adati aslafihim wa awailihim da tafiya cikin abin da yake kawai suna magana ne na rabon duniya ba maganin lahira ake mai ce wannan al'adar su ce kuma al'adar magabata su ne wata azza bima laɓa minhum akuka musa da kuma a lallashe ka a yi maka ta'aziyya da abin da ɗan uwanka annabi musa ya haɗu da shi shi yasa ko ga anan wanda ya ce wa iz ƙala musa wa iz ɗin da ma'anan uzkur kai annabi ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa al'ummar bayan wato ɗauke da da'awar tauhidi da annabi Musa yake ɗauke da ita babu wani annabi da ya kalli masu mulki i gaba da gaba da su kamar yadda annabi Musa yi shi yasa a Qur'ani gurare da yawa za ka samu in Allah yana so ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara magana da shi sai kawo masa maganar annabi Musa alif lamra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid yana tafiya san sai ce wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah in yace ta'a ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila yana tafiya ta zai ce masa wahala a taka hadisa Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka kuwa da ya gama maganan Musa ya gama maganan samiri cewa fanzur ila ilahi kallazi zalta alaihi akifa lanu harrikan na hunsun malinan na hunfil yammi inna ma ilahun kuma Allah la ilaha illa wasu a kulle shi ilma kazalika na kusu alaika kai annabi haka muke baka labari maganar annabi Musa aka gama am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qablu so kuke ku dinga tambayar annabi ku kamar da aka dinga tambayar annabi Musa yas'aluka ahlul kitab an tunzala alaihim kitaban min as-sama'i sun zo sun ce ba za su imani ba sai annabi ya dauko littafi daga sama suna kallo Allah ya ce faƙar sa'alu Musa akbara min zalika in kana ganin sun ɓaro ta ta yi girma ai sun tambayi Musa tallabi Musa tambaye da ta fi wannan girma ai faƙalu alin Allah jahara sun ce ba za su yi imani ba sai yan Allah ya fito ƙuru-ƙuru sannan za su yarda sai sun wannan da ya gama magana yake cewa wala ya atunaka bi masalin illa ka bil haqqi wa asana tafsira alladhina yusharuna ala wujuhim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila sai ce wala qad atina Musa ce magana annabi Musa da dan uwansa Haruna to haka yake yi a Qur'ani ce magana da annabi ya kawo masa labarin annabi Musa dan Allah madaukakin sarki ya lallashe shi da wannan labarin to shine anan wajen Allah ke ce wasa ya tuna sannan ga abinda annabi Musa ya ce dan in magana ce ta banza suke mai shi kan shi annabi Musa ya ce lema to uzuna ne faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ya za ku dinga cutar da ni bayan kun san ni annabin Allah ne wanda yana cikin abin da suka faɗa masa suka jefe shi suka ce yana da gwaiwa dalilin da yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azu Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha wannan fa shine tarihin waɗannan mutanen Allah ya ce kakkuna maka wanda suka cutar da annabi Musa Allah ya barrantar da shi daga abin da suka ainihin wato faɗa masa to shi ne anan wajen sai Allah ya ce uzkuru a ayadiyallahi inda kuma wa ala'ahu ku tuna ni'iman Allah da yi muku da kuma ni'imominsa ibalakum ta ɓangaren ku alhafiz ibnu kasir a cikin tafsirin shi yace ya qulu ta'ala mukbiran an abdihi wa rasulihi Allah yana faɗa yana ba mu labari akan bawansa kuma annabinsa wa kalimihi Musa kuma wanda ike magana da Allah babu wani a tsakiya shine annabi Musa Musa bin Imran alaihi salam fi ma zakara bihi qaumahu ko fi ma zakara bihi qaumahu min ni'amillahi alaihim wa ala'ihi ladaihim cikin abin da natar da mutanen sa na ni'imomin Allah fi jam'ihi lahum khairud duniya wal akhirah wajen abin da Allah ya tara musu na alherin duniya su amfani da shi don su samu alherin lahira da wasu taƙamu ala tsarikatihim ulmustaƙin inda a ce sun tsaya akan tafarki madaidaici ba shi yasa Allah da ya saukar da Ƙur'ani ga mutanen Makka ba Allah sai ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika nan azzikir shine daukaka to su ɗabi'ar mutane zaka samu mafi yawanci sai al'ummar da Allah yi masa rahama duk lokacin da wani dan cikin su ya taso to ba su cika kimanta ni'imar da Allah ya musu ba sai dai su ɗauko wannan shi abin da ya faru a garin makka aka kori annabi a garin makka mutanen madina suka karɓe shi sai daga baya wannan shi abin da ya faru mafi yawanci wani kawai yana maka kallon reni cewa wayewa ne ai tare suka taso ba sai ɗauko wani sunan da sai tuna sai ci aiwa ne fa tare aka taso ba haka zai ce to mutane suna da wannan to shine yake faɗa yake cewa inda a ce sun tsayu a kan tafarkin Allah subhanahu wata'ala lallai da Allah maɗaukakin sarki ya musu wato wannan ɗin za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana ta tunatar da su wannan a cikin alƙur'ani zai ce masu ya bani isra'ila kuru ni'imatallahi ya bani isra'ila kuru ni'imati an'amtu alaikum wa bi ahdi ufu bi ahdikum wa iyaya farhabun bayan ya tunatar da su ni'iman Allah to zai ce sai sun cika alƙawarin shi sannan zai cika wa sannan zai cika nasu la in shakartu la azidannakum wa la in kafartum inna azabi in ne muku ma kuka gode ta hanyar aiki mai kyau in ƙara muku in kuka butulce ku ɗanɗana ku da ku shine kawai ku cika alƙawarin Allah sai ya cika nasu sannan haka Allah ya ta ce masu ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ni ne na fifita ku akan kai wannan ya faɗe ta a bakara aya ta 47 sannan ya sake faɗar irin ta a aya ta ainihin wato 122 sannan Allah ya ce sal bani isra'ila ka tambayi bani isra'ilan nan kam atinahum min ayatin bayyana ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته duk mutumin da canja ni'iman Allah ibaddala ta bayan ta zo masa to fa inna Allah shadidul iqab ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana da tsananin ukuwa shi yasa wani gurin Allah sai ce wa id qala Musa liqaumihi ya qawmi kuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'auna kun ga ku tuna ni'imar da Allah ya ku lokacin da ya tsiratar da ku daga fir'auna a lokacin da ya sumo na kuma su al'azabi yake ɗanɗana muku mummunar uquba na yuzabbihuna abna'akum yana zabbaha yuzabbihu maddarin sa tasbi. ba wai yankawa ba mugun yanka ake yayyankawa ake haka ake sannan wa yasta'yuna sa'ahum wa fi dhalika bala'un min rabbikum azim sannan a ce kana rikici da matsayinka idan ya biyo ka zai hallaka ka kana kallo sai ka tsallake sai ka gudu idan ba ka da tabbas yana nan to har yanzu da sauran fargaba a kanka domin kasan zai je zai sake shi zai ci gaba da neman ka amma lokacin da suka zo suka tsaya a bakin teku da Allah yake wajawaz nabi bani isra'il ba'ara فأتبعهم فرعون وجنوده wa وعدوا Lokacin da biyu sannan suke wannan bakin tekun lokacin da suka hango su falan ma tara aljama'an qala ashabu musa inna da mudraku suka ce za a riske mu za a gama da mu yace kalla inna ma'i rabbi sayahdi bayan sun tsallake da suka shiga ruwan suka wuce su a gaban su da mutanen suka zo aka hallakar da su kaga makiyinka yana ka kai a tsallakar da kai shi a hallaka shi ya mutu a gabanka ka tabbatar baka da wani tashin hankali yanzu domin tsallakewa kai bai mutu ba to zai je zai sake shiri zai dawo to wannan shine abin da Allah ya ce musu ku tuna lokacin da ake dandana muku azaba amma ku na tsallakar da ku sannan makiyanku na gama da su duka wannan a matsayin Allah ya musu ni'ima domin su tuna da ita to sannan kuma Allah sai ce ij'ala fikum anbiya lokacin da Allah ya ɗauki annabawa ya saka ainihin wato a cikin ku za mu ganin wajen is kamar waccan ne da ta gabata a baya wato zarfin ne limama damina zamani mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulin bihi li fi'lin wa fa'ilin ma'zufun taqdiruhu uzkur da haka zamu ga ja'ala fi'lun madin ne mabniyun ala fati wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa fikum dinnan al jar wal majrur wannan aljaruwar wal ɗin shi ne fi mahalli nasbin maf'ulin bihi awwal shi ne maf'ulin bihi sani domin idan ka lura ij'ala fikum anbiya'a waj'alakum mulukan wancan waje waj'alakum mulukan ɗin shi ya yi nasaba ga maf'ulin bihi guda biyu ba mubasharatan ta yadda ku waje waj'alakum kum shi ne maf'ulin bihi awwal mulukan din shine maf'ulin bihi wa as-sani Tunda ja'ala mun san cewa tana zuwa da ma'anan sanyawa da ma'anan kalaka to akwai lokacin da wasu dalilai sukan sa fi'ilin da ya kamata ya samu maf'ulin bihi mubasharatan sai ya wasada da aljaru majaru sannan ko fi'ilin da ya kamata ya samu maf'ulin bihi guda biyu sai ya zamanto aljaru wal majaru shine yake ainihin wato nasaba ga maf'ulin bihi din wato guda daya wani lokaci ma fi'ilin da yake yana samun maf'ulin bihi guda biyu sai a cire ɗaya sai a bar ɗaya wannan saboda gar na malaman balaga kamar yadda annabi yusuf ya ce rabbi kada ataita ni min mulki wa allamtani min tawil al ahadith da ka fi'ilin allama ya ta'adda ila maf'ulin bihi ne amma anan sai ce wa allamtani wannan yawon ne shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi al awwal sai ce wa ne min ta'awil al wannan min ta'awil al sun? din al-jar wal majrur fi mahalli nasb maf'ul bihi thani me yasa ya kawo al-jar ya majrur kawo maf'ul bihi sani? sai malamai suka ce a wajen muqami ne na tsala muqami ne na nema da roƙo da addu'a bai yi wa annabi yusuf ya nuna wa Allah cewa abin da ya bashi wata tsiya ce shi yasa bai kawo maf'ulun bihi sani ba kai ce wa allamta ne sai ya nuna abin da ya sanar da shi cikin fassarar mafarki dan wani abu ne dan kaɗan cikin ilimin Allah shi yasa ya ce min ta'awil ahadi rabbi qad ataytani min al-mulki kaga sai ya nuna abinda da Allah ya bashi a cikin mulkin Allah dan wani abu ne da bai taka kara karya ba wa allamtani min ta'awil ahadi sai ya nuna cewa abinda da Allah ya bashi cikin ilimin da ya sanar da shi na fassarar mafarki wani abu ne da bai taka kara ya karya ba dan a wannan mukamin bai yiwa ya nuna ma Allah cewa shi wani abu ne bai yiwa to wannan shine dalili da haka za mu ga cewa sai ya ce izja'ala fikum anbiya lokacin da ya kawo annabawa ya saka a cikin ku sannan alakun mulukan ya sanya ku kuka zama masu mulki wa atakum ibaku da haka za mu ga cewa kum a nan wajen bayan wawon ɗin asafi ne kum ɗin shi ne fi mahalli na su maƙulin bihi awal ma ɗin nan tana iya zaman cewa ita ce fi mahalli na su maƙulin bihi sani sannan tana iya zaman cewa ma na kira mausufa tana iya zaman cewa na kira ce ainihin wato mausufa da haka jumlar da za ta biyo baya wato wa atakum tana iya zamantowa ma na kira ba abinda zai biyo ba yana iya zamantowa a mahalli na ainihin wato na atnashi to sai malamai suka ce a nan gurin akwai abubuwa kamar haka a cikin wannan aya abu na farko maganar da Allah ya yi da su ya ce yace alafikum an biya. Allah ya kawo annabawa ya sanya a cikinku. ku li'annahu lam yab'ath fi ummatin ma ba'atha fi bani isra'ila min al-anbiya duk malamai sun yarda cewa adadin abin da Allah ya dinga turowa na annabawa masu yawa a cikin bani isra'ila ba a taɓa samun wannan adadin cikin wata al'umma ba kamar su wannan ya tabbata akwai wani malami a nan garin ban so in kira sunansa yanzu Profesor Mansur muna magana da shi ya ce shi shekarar da ya fara sanin malamin a Saudiya yace wallahi ya zo ne yaga kawai ana musu da shi yana cewa wai shi bakin mutum asali dama Allah ya yi shi ne don ya sha wahala yace kuma in ƙarya ne na farko dai fararen mutane sun fi bakakin mutane yawa a duniya kowa ya yarda da wannan nan ba za ka gane haka ba sai ka ji aikin haji duk yadda kake ganin an tafi a Najeriya da Kamaru da ina ne to kuma a gama aikin hajjin ana nunuwa za ka dinga ganin baƙaƙen mutane ɗaya ne na biyu ya ce wa Allah bai taɓa yin annabi baƙin fata ba <laughs> ya ce yin kuma ko wani annabi da aka taɓa yi baƙin fata ta faɗa min sunan annabi kawai <laughs> da aka yi ce kawai dama shi baƙin mutum Allah ya yi shi ne kawai ya ɗibo hala a nan <laughs> Allah ya kiyaye to wannan shine abu na farko da haka za mu ga cewa a zamanin su ne yanzu wannan qur'anin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga an saukar wa da annabi musa at-taura annabi musa wa rasulan ila bani isra'ila ne shi kuma annabi wa ma arsalnaka illa kafatan lin amma tare da haka da annabi musa bai nan annabawa Allah ya dinga aikowa cewa su ɗauki wannan attaurar ta annabi Musa su gaba da yaɗa ta Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sai ce ya hukumu bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war wani wal ahbaru masufi min kitabillahi annabawa ne to shi sa da Allah yana ci gaba da buɗe kofar annabta da annaba ya kamata a dinga aikowa su ɗauki wannan mai ƙur'anin su ci gaba da bayani daga wannan za ka gane cewa yayin da annabi ya bar duniya a taura littafin da ba a yi alkawarin tsare shi ba aka ba mutane amana amma aka dinga turo annabawa su ci gaba da bayani a kansa kuma annabin zuwa ga wani yanki shi kuma annabi zuwa ga duk duniya daga nan za ka gane cewa dole ya zama lazimi wanda za su ɗauki addini su yada bayan annabin nan su zama mutanen kirki wanda za su kai wa duk duniya saƙon nan dan bai yi wa Allah ya wa annabi Musa wancan sannan shi kuma annabi a kasa tsare masa wannan sannan abu na wannan na biyu a cikinsu akwai mutum saba'in wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya ce ta sami mun san annabi Musa yana zuwa miƙa ce magana da Allah suka ce sai sun je sun je Allah ya ce wa tara Musa ƙaumahu saba'ina rajulan ya zaɓi mutum saba'in ya je miƙaci kuma aka je annabi musa yana magana da allah suna jin maganan allah ka kusan ƙarshen magana ke allah amma daga ƙarshe ya ce afa ma'una an yi uminu da kuma ƙar kana fariƙun minhum ma'una. kuna tsammanin wani na mutanen za su amince muku bayan wani bangaren su an tafaɗi ba su sun ji sun ji maganan allah sannan da suka dawo kuma suka jirkita abin da suka ji suka jirkita shi da haka wannan ne. da haka suka ce a ƙarƙashin wannan ne ƴaƴan annabi yaqub sai ya zamanto mafi yawancin su annabawa ne da haka sai ya zamanto musa annahu la yab'asul anbiya illa min walad yaƙo wa min walad isma'il fa haza sharafu Allah bai aiko annabawa ko dai a zuriyar annabi yaƙo ko annabi isma'il wannan darajar ya tabbata ga annabawan da suka riga suka ainihin wato gabata dan mun san Isra'il da ƙur'ani yake kira ake ce musu ya bani Isra'il shi annabi Yaqub din ne ya ku ƴaƴan Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il da haka ga cewa jikokin annabawa da aka yi ta magana su ne Allah ya ce qul aqulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب يعقوب في الأسباب جيكوكين النباوات أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا هودا أو نصارى الله تقول أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن, ممن كتم شهادة إنه من الله وما الله بغافل أما تعملون sannan kul amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون sannan inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbab nan fa jikokin su ake magana ba sannan Allah ya ce wa qad ne musni asharata asbatan umama wa auhayna ila musa idistasqahu qaumuhu har zuwa ƙarshe al-imam al-qurtubi ya faɗa ya ce wal asbat walad yaqub alaihi salam 'ya'yan annabi yaqub da haka wa hum isna ashara waladan 'ya'ya ne guda goma sha biyu ولد لكل واحد منهم أمة من الناس daga nan ne kowanne aka haifa al'umma ta daga cikin mutane ya ce wahiduhum sibtun wasibtu fi bani isra'ila bi manzilatil qabila da aka alsibtu a cikin bani isra'ila yana matsayin kaman kabila ne fi walad isma'il cikin 'ya'yan isma'il yace wa summul asbaq min as-sabt huwa tatab daga bibiya ne sannan sai a wannan shine abu na biyu abu na uku kuma faɗin Allah da ya ce wa ja'alakum mulukan al-imamu siddi ya ce wa ja'alakum hararan Allah ya sanya kuka zama 'ya'ya bayan ƙangin da kuka shiga na bala'i tamlikuna anfusakum kuna mallakan kanku ba'da ma kuntum fi aidil qibti bi manzilati al-ahli al-jizyati fina bayan da kuna hannun kibtawa mutanen fir'auna kaman waɗanda ake cikin rayuwa ta hanyar ana sa musu tas haraji wala yaghlibukum ala anfusikum galibu ta yadda yanzu ba wani mai rinjaye da ke iya rinjaye a kanku daga baya sannan abu na hudu ce wa anna kullu man kana rasulan wa nabiyyan kana malikan duk wanda dama yake annabi ne manzo ne ya kasance malikan ne لأنه يملك أمر أمته ومن شيء النبي ينا ملك الأمر الأمة سني ويملك التصرف فيهم sannan yana mallakar tasarrufi a cikinsu wa kana nafidul hukm alaihim fa kana malikan da aka ce wanda ya waja'alakum mulukan bayan annabawa to ya ba ku jagororin da suke tamfidin al'amara a cikin ku yace wa lihada saboda haka ne Allah sai yake cewa da ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan mun ba su mulki wanda yake ainihin wato babba sannan anan malaman balaga suka ce da aka ce wa ja'alahum mulukan tasbihun baligi tasbihi ne baligi ai wa ja'alahum kal muluk na sanya ku kamar masu mulki fi ragadil aishi wa tumanina wajen yarwa ta rayuwa da natsuwa da aka fa hujifa adatu shabahi wa wajhu shabahi sai aka koje fuskar kamantawa da kayan tasbihin sai tasbihin sai zaman to tasbihi baligi wannan shine Da kuma dama mun san tashbihi baligi idan aka yi shi an ɗago ka ne an kawo ka daidai da wanda aka kamanta da aka tashbihi wanda yake mursali ne wanda za a ambaci ko dai kayan aiki ko wani alshabai shine dama ka san an riga an ɗaga ka akwai bambanci tsakanin kai da wanda ake kamantawa wannan shine shi yasa yana daga cikin mafi munin tashbihi da wannan mutumin na Kano da ya ce idan da ya sa aka kashe shi ya sani annabi muhammadu aka kashe wala wannan in ka ɗauke ta a wajen malaman balaga ka ɗora shi a ma'auni saboda tashbihin da ya babu wajen bai babu adatu tashbihi inda ya ce in an kashe shi kamar an kashe annabi ne to kaga akwai kayan aiki na kamanta ko to annabi daban shi daban wajen daraja amma ce wanda in an kashe shi annabi aka kashe wannan a wajen malaman balaga suna kiran shi tasbihi baligi to tasbihi baligi ko duk lokacin da aka yi shi tsakanin wanda aka kamanta da wanda da wanda ake ake so a kamanta din zaka ga an kai su mataki ɗaya ne to shi duk kuma wanda ya faɗi irin wannan to ɗayan biyu zai faru in ma dai ya zamanto shi yanzu sa ta ɗaga ya kai ta annabi ko kuma shi annabi sa ta sauka ya dawo daidai da shi cikin biyu dole sai an yi ɗaya dole sai an yi ɗaya wannan yana ciki don haka an amallahu alaihim Allah ya yi musu ni'ima wannan jimla ce ishiradiyya don ayi bayanin wato falalar abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi musu akan ainihin wato su zama mutanen kirki sana abu na biyar da ke cikin wannan ayar annahu kana fi aslafihim wa akhlafihim mulukun wa uzama kuma da gaske ne bayan annabawan a cikin magabatansu an samu masu mulkin wa qad yuqalu fi ma hasala fihin muluk ya tabbata cikin abin da ake faɗa a kansu cewa antum mulukum ala sabili listi'ara har sai da ya zaman to gabaki ɗayan su ana iya kallon su ana ce musu ko masu mulki ne akan fuska ta isti'ara sannan abu na shida da ke cikin wannan ayar anna kullu man kana mustaqillan bi amri nafsihi wa ma'ishatihi duk mutumin da izamanto yana cin gashin kansa wajen al'amarinsa da yadda zai rayu walan yakun muhtadin fi masalihi ila ahli bai da buƙatar ya jingina ga wani to fa huwa malikun to shi akan kin kanshi mai mulki kun san bahaushe yana wata magana yana cewa ko larabawa man la yamliku qutahu la yamliku qararahu in baka mallaki hanyar da zaka samu abinci ba to baka da baka da ikon mallakar makomanka shi yasa baka da ikon kace sai an ce maka kace in ba a ce maka kace ba ka je kace dole sai ka dawo kana neman tuma wan baka isa kace ba sai dai ka jira sai an ce maka kace sannan za ka ci to wannan yana ciki to kuma za ku ga cewa dukkan abubuwan da suke yanzu na intaji a duniya ko noman nan ka ɗauka da ga yadda suke yin shi ya sha bamban da yadda ake noma a nan wannan noman da aka zo ana ta yi noman da za a ce za a ciyar da ƙasa a je a duka da fatanya karta ƙato ai an wuce wannan yanzu eh? an wuce wannan an girma wannan in aka ce maka an ɗauko masanin noma a cikinsu za ka yi mamakin yadda za ka ga ɗan ƙaramin guri abin da zai haifar na amfani saboda abin da gaske ake yin sa ka gani akwai wani ɗan uwa yana can isra'ila ma yawa na ce to ɗan uwa allah ya tsare ka kana cikin miyagu sai da hali al-imamu zujat yace al-maliku man la yadkhulu alayhi ahadun illa bi iznihi dan mutumin da yake rayuwarsa sa in ka zo ba wanda zai sai in ya maka izini ki ya zamanto mai mulki akan kin gashin kansa da ka ga cewa kuma ai akwai abubuwa da dama suna yi wa kasashe ne la'akari da su ba su da buƙatar wani abu a kasashen kasashen nake buƙata da su haka ne ko ba haka ba haka ne ba gani yanzu da najeriya da amerika wake da bukata gurin wani amerika ce take da bukata a gurin najeriya ko najeriya ce take da bukata a gurin amerika eh ka gani to tunda su ba su da bukata a gurin ku kuke da bukata a gurin ku man la yamliku qutahu la yamliku qararahu dole a kawo abubuwa a ba muku shugabanninku ba su isa su ce ba sai an ce su ce in suka ce ba a ce su ce ba dole ka ga mutum gobe ya fito ya canza maganarsa kuma zai ci gaba da jira kuma bai da ikon ya ce sai an ce mai ya ce shi ne ka'idar kawai kuma wallahi ka ku ɗauka ba a wahalar rayuwa a can wallahi ana yi yanzu ɗazu inda musu bawo yana nan wata mata ta bugo mu muna magana da ita na tana ba mun tashi zamu magana ka gane kowane wata da muka yi lissafi abinda suke biya haya inda suke ya kai dubu ɗari takwas da wani abu a kuɗin najeriya a wata ɗaya wata ɗaya dubu ɗari takwas da wani abu a kuɗin najeriya duk wata ba wai ba shekara ba ba duk wata muka kuɗin wata ana biyan dala ɗari biyu dala ɗari biyu kaga ya kai wajen naira kusan dubu ɗari yanzu da wannan kuɗin wuta ne tsakanin kuɗin gidan banda kuɗin gas da kuɗin ruwa da waye da waye da muka yi lissafi tsakanin daga kuɗin haya na wata ɗaya da kuɗin wuta kai kuɗin ya kusan kai naira miliyan ɗaya a kuɗin najeriya duk wata ka gani so wannan ka'idan na wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka kuma wannan bincika wallahi ka ku dauka cewa kasashen suna da tsaro na rantsi da Allah babu tsaro babu ranar da ba a ta'addanci babu ranar da ba a kashe mutane a ƙasashen nan har yan bindiga daɗi akwai wani kawai zai je su bindiga ya cika ta da harsashi kamar tafsirin in an taso sai samu wata kwana sai ga waye da wata waye saka mai ya harbi wanda zai harbi in an kama sai a ce a wani dan bindiga daɗi ne shi kawai ya ga kawai abin da yake sha'awar harbi bindiga yake sha'awa kuma akan mutane zai gwada dan bindiga daɗi haka ake ka gani to sannan a ƙarƙashin wannan ne don haka yake cewa kanat manaziluhum wasi'a suna da masaukai masu yalwa wa fi hamiyahun jariha akwai ruwa na gudana wa kanat lahum amwalun kasira suna da dukiya masu yawa wa kadamun da masu hidima ya ƙumuna bi amri wanda suke tsayawa wajen al'amalinsu wa man kana kadalika kana malikan wanda ya zama to rayuwarsa kamar haka take kamar mai mulki yake sannan abu na bakwai yace minan ni'amil lati allati zakaraha Allahu ta'ala fi hadhihi al-aya daga cikin ni'imar da Allah ya ambata a cikin wannan ayar sa da yake cewa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin Allah ya ba ku abin da bai ba wani daga cikin talakai ba yake cewa li'annahu ta'ala khassahum bi anwa'in azima min al-ikram domin Allah ya kebance su da nau'i nau'i na girmamawa daban-daban na abubuwa sannan abu na takwas yana ciki shine annahu ta'ala falaqal bahra lahu Allah ya buɗe musu ainihin wato teku ta wuce sun zo sun mutu. sannan annahu ahlaka aduwahum wa awrathahum amwalahum sannan Allah ya halaka makiyansu sannan ya gadar musu da dukiyarsu annahu anzala alaihim almanna wassalwa wannan duk yana cikin nemar da Allah ya musu aka saukan musu da almannu da kuma salwa sannan abu na tara annahu akhraj lahum al azba Allah ya fitar musu da ruwa mai daɗi min alhajar daga dutse sannan Allah subhanahu wata'ala azalla fawqahum alkama sannan idan suna tafiya cikin rana sanda suke buƙatar inuwa Allah kawai ituro girgije wa na alaikum algamama haka Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan abu na goma shine Allah subhanahu wata'ala lam yastami liqaumil mulk al muluk Wannabuwa, kama jimi alam mulki da annabta bai taba haɗuwa ba ga wata al'umma kamar yadda ya tara musu sannan abu na sha ɗaya da cikin wannan ayar annahun fi da ayyami a wa'incan kwanakin kano humul ulama su ne malamai billahi wa hum ahbabullahi wa ansaru dinihi Allah ya faɗa mana ya ce a walam kulle lahum ayatun an ya'lamuhu ulama'u bani isra'il kaga cewa dole ka yadda cewa banda annabawa kuma akwai malaman a cikin su to amma sai suka rabu gida biyu malaman sai aka samu malamai magada annabawa sai aka samu malamai magada arnan baya kamar yadda mu ma yanzu ake samu magada annan baya da magada annabawa dan cikin su ne dai Allah ya ce watul alaihim naba allazi atinahu ayatina ban salaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana tilgawi a cikin su ne sannan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al Allah ya ba ku abinda bai ba wani daga cikin talikai ba al-imam ibn kasir yace wa qala ta'ala ikhbaran an Musa Allah yana ba da labari akan annabi Musa lamma qalu yayin da suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana abin da muke bauta muna ganin shi annabi Musa ya ce masu musu komin ta qaumun haluna ko mutane ne jahilai inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun a ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-alamin yanzu wani Allah ya kamata in neman muku bayan shi ya fifita ku akan talikai sai ya ce wal maqsud manufa annahum kanu afdala zamani da haka wannan afdaliya din a zamanin su ne wa anni wa atakum malami uti adam min alalamin wa anni faddaltukum alamin to alamiya ce zamaniya sai yake cewa wa illa an ba haka ba fa hadhihi al-ummatu ashrafu minhu wannan al'umma ta fi su daraja wa afdalu inda Allah kuma ta fi su da falala a wajen Allah wa akmalu shari'atan shari'ar su wannan al'umma ta fi cika wa aqwamu min hajar tsarin shari'ar yafi wa akramu nabiyan annabin da Allah ya aiko mu wannan al'umma yafi kowane annabi wa a'azamu mulkan sun fi girman mulki wa a'azzu wa agrazu arzaqan sun fi kaurin arziki wa aktaru amwalan wa aulada wa awsa'u mamlakatan wa adwamu izzan qala Allah ta'ala yace Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi sannan kuma Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi amma kuma akwai qaidi dole ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sannan wa tu'minuna billahi da zaran imanin mu da Allah ilalaci al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ya lalaci to kar mu dauka cewa wannan khairiya din akwai ta babu ita babu wannan kairiya din babu ba haka kai Allah ya ɗauko al'ummar ya ce ta kuma a'a akwai dalili dole sai ya zamanto alakarta da Allah farko akwai mai imani domin imani shine kaɗai hanyar da ke sa duk bala'in da ya taso maka Allah ya tsallakar da kai shi yasa Allah ya ce summa nunajji rusulana wallazina amanu Allah ya ce kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin haƙƙi ne gare mu duk abin da zai taso inda kana da imani sai mun tsallakar da kai sai mun tsallakar da kai to dole shi yasa a gaba sai Allah ya ce masu walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahu inda a ce sun yi imanin su ma da ya fi musu zama alheri to kan mu zo mu yaudari kan mu a al'umma annabi ta fi kowace al'umma eh ta fi amma da ka'ida imani da Allah al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar sai ta riƙe wannan ne sannan za ta tsaya a matsayinta na kuntum khairu ummatin ku ne al'ummar da tafi kowace irin al'umma ainihin wato a duniya yau ba mu fara karatu da wuri ba saboda yanayi na gari da ruwa da aka abin nan abin da muka faɗa dai Allah ka bamu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafi mana wa bi qadri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh